A ranar goma sha hudu ga watan Afrilun bara ne waɗansu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka shiga makarantar sakandare da ke garin Chibok ta jihar Borno suka sace 'yan mata 276. Kwanaki kaɗan bayan aukuwan lamarin sai waɗansu 'yan mata 57 suka gudo daga inda aka tsare su suka ba da labarin halin da suke ciki. a wani wuri da suke kira dajin sambisa da labarin sace 'yan matan ya bayyana sai kungiyoyi masu zaman kansu a gida najeriya da ma kasashen waje suka fara matsawa mahukuntan kasar domin a kwato 'yan matan daya cikin kungiyoyin na kasa ita ce kungiyar bring back our girls wadda ta kwashi kusan shekara ɗayan nan tana zaman dirshan a dandalin unity fountain da ke abuja fatima abba kaka jigo ce a kungiyar kwana 365 ba mu ji komai ba amma muna kan bakanmu ba za mu daina ba ba za mu daina ba har yanzu muna da tsammani ba abin da ya fi karfin ubangiji tun da ba mu manta da yaran nan ba ubangijin allah ba zai manta da su ba insha Allahu gaskiyar magana za ta fito ko da yaran ba su fito ba. Da yake yau ne 'yan matan suka cika shekara ɗaya cip cip ƙungiyar Bring Back Our Girls ta yi wani gangami da ya kunshi iyaye da ɗalibai domin tunawa da wannan rana mai juyayi. Ɗaya cikin iyayen 'yan matan da aka sace ta halarci wannan gangamin ga yadda hira ta ta kasance da ita. Sunana Marta Enoch. Na fito kuma muna muna diko ne da zama wuse sabon wuse shi ne muka zo nan yau amma asali daga ina kike mu ne daga adamawa tun lokacin da aka kwashe yaran nan shi ne muka gudo muka zo dama adamawa ko chibok a chibok daga chibok kuka gudo muka zo nan eh. to kina da ɗaya a cikin waɗannan da aka sace ta guda biyu akwai mai suna monica akwai mai suna sarah dukansu biyu suna ciki to yau ya kike ji kenan kin shekara ɗaya babu 'yan matanki na yi shekara ɗaya ba na jin daɗi ina fama yanzu ina fama da bp ban ce zan iya kasance a najeriya ba ma domin asibiti na tashi ina kwanta na tuna 'ya'yan nan sai ki gani zuciya na ba na iya ko magana ma sai ki gani ko ina tsaye ne sai in faɗi ina da damuwa da 'ya'yan nan a lokacin da 'ya'yanki suke tare da ke yaya da zamantakewanki da su yake ina jin daɗin 'ya'yana sosai ba kaɗan ba ma domin sun zo gida kenan sai sun koma za su je rubuta fefa kwana uku muka rabu da su sai wani abin ya tashi lokacin da muna nan a cibo daga wani abin ya tashi kuma mun kwana a daji mun gudu mun zo kenan muna cewa kannensu su je da mashin su ɗauko mana su ko sun gudu a sai sai an ce mana an tafi da su can kenan muka fara muka fama da kuka har yau mun ji shiru ba mu ji komai ba